ce a kan idigami harufa biyun suka haɗu ɗaya mai ɗauri ɗaya mai ɗauri za ka shiga da ɗaya alif lam lam kun gane ka haɗa bakinka kuma tare da ɗauri tare da shadda alif lam bayan kai wannan shadda da ka shiga sannan ka ja wannan jan shi kuma meddi ne wanda ake ce mashi wato arin bisukun saboda za ka tsaya kan yin ɗin alif na mim mim kamar inda ka ce wala zalin wani lin ɗan yadda yake da mim da kaza an gane da kyau a danganta da irin karatun da kake ko da sauri-sauri ko kuma tarfili ko kuma tsaki. in kana tsaka tsaki ba za ka ja mim ɗin da yawa ba an gane da kyau <clears throat> wannan kenan haka ake karanta wannan muqatta'at wato huruful muqatta'a ake kiransu harufa ne aka hada su da alifun da lamun da mu don ka tashi karanta su kamar wannan na farko da shi za a fara suna da dan dama a cikin alqur'ani kowane sai ka koyi karanta shi alif lam العالمين an gane duk saurin da kake haka za ka karanta to sai sai aya ta gaba ko aya ta biyu a cikin surar Allah maɗaukaki yake cewa zalikal kitabu za zalun ne mun fara karanta shi tsoron cikin cikin a'udhu za zal Na nazral wanda kake fitar da harshenka kaɗan a kan haƙoranka zal kuma a sirance zalun zal zalikal kitabu zalikal kitabu ba za ka ce zalika ba za na zaira kenan a za zalikal kitabu la raiba fi kaga nan harafi ba ko zalun zalikal kitabu la raiba ra ita ce za ka kaurara la raiba kar ka kaurara la ɗin ka ce la raiba yadda wasu ke yi zalikar kitabu la raiba a'a lamun ne lamun yana cikin da ake kiran ta kawai zalikar kitabu la raiba fi la raiba raiba ra a kaurara take la raiba fi fa'un harafi ne da muke kiran shi da fa kawai fa ba haushe fa yake da ta bai da fa fa'un tana fita ne da leƙan ƙasa da haƙoran sama fa tare da iska man kaɗa laɓanka fa ce za ta fita irin fa ta fi ta boko fa irin ta boko muke da ta fi ko ba mu da f ko bature ma f yake ta ba da f da fi da iska ba to f ita ce irin wannan wacce take da iska fa larai ba fi fi ba za ka ce larai ba fi fi ba fi ba a fi larai ba fi a nan wurin akwai wakafi duk harafin da ake wakafi a kan shi a larabci ɗaure shi ake ba za ka ce larai ba fi fi a fi idan ha'u ne irin wannan za ka tsaya kan shi kamar irin su Allah haka nan shi ma fi larai ba fi an gane da kyau haka za ka tsaya a kan shi zalikal kitabu larai ba fi hudan lilmuttaqin hudan hu ha shi muke da shi bai bukatar kakalar komai hudan lilmuttaqin nan hudan lil lamun din wani lamu ne ɗauro ne ko hudan lil lil duk harafin da ake ɗaure shi ma na kalkala ba a san ɗaga harshe ba za ka yi kalkala a wurin ba hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin ba za ka ce hudan lili kana ce lili to ka kalkala nan ka dan saki ɗaurin to ba sakakken ɗauri ba ne wanda ake ɗaure shi ne fam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين تا wacce muka kora nan ta take fa kai yasa karatu yana bukatar ka koyar da ake wasanin shi fa kai ku sanan kai din ce hudan lil muttaqin kai fa mun ce yana fita ne nan a can irin yar wuya ke ce mata ko daidai nan ƙwaya ke fita ba a makogoro ba kuma ba baki ba in ka ce ƙa ka dawo da shi baki irin na bahaushe nan ƙa ake kashe shi ko na balarabe a tsakiyar wuya nan yar wuya o ya ka dan buɗe bakinka yana cikin harufan da ake kaurarawa sawa'un kasara gare fataha gare zamma gare o ƙi ku ɗin ne هدى للمتقين هدى للمتقين أنقاني الذين الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون لما يؤ أرواية قراءة تهبس أنا ɗaure hamza ce كما kuma تم فكتش يؤمنون يؤ yu uminu na yu الذين يؤ الذين يؤمنون بالغيب ويقوم أكني الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يؤمنون بالغيب غاغي بالغيب غيب غا كورا غاشي أكي شي ما ينا تنهرف أنما قوغرو أما وانا أكي كورا صغار kun gane <clears throat> allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna wa yuqi kai din ce irin na dazu kai kaka ce wa yuqimuna a baki ba wannan karatun bahaushe ne shi bahaushe baya son kare harshen shi zuwa ga harshen mai harshe mun ce harshen mai harshe in yana turanci ba zai karya harshen shi irin na bature ba in yana larabci ba zai karya harshen shi irin na balarabe ba to shi in larabcin da kake daban wannan shi ba bai da alaka da addini harshen larabci ka zai ke ta caccaba abinka amma kana karanta qur'ani shi ibada ne fa sai ka fitar da harufa yadda qur'ani ya sauka kun gane da kyau ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة صا صا إن منكر تشتن رنكو ولن صراطا وكان نما ويقيمون الصا صا صا كورا صاد أكيد إليك صا صي صو ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون wa mimma nan wurin mimma abinda yake ce ma ne hmm? mimma mimu shaddada mim in ta sami shadda ana karfafa ta mimma kama ana wurin wa yuqimuna salata wa mimma ba za ka ce wa mimma kai kauce ba wa mimma ومما رزقناهم ينفقون ra ra ana taurara ta kamar da muka faɗi in ka ga an siranta ta kasara gare ta ko kuma inda aka ɗaure ta ɗaurin kisra ta ɗaure ta amma a nan wurin kun ga fataha gare ta wa mimma ra wa mimma razaqnahum razaqa kuna wurin kafin din na daure ke ko kafin yana cikin harfan da ake dan warware daurin su ba daure su tam wanda ake ce ma kala huruful kalkala kun gana na razaqa ba za ka ce razak ka daura kafin din tam ba wa mimma razaqnahum yunfiqun ومما رزقناهم ينفقون ينفقون wani hukunci wanda za a karanta shi insha Allah an ce yunfiqun dauri ne wanda karatun gida ake ce mashi daurin boye ko akwai dauri na bayyana akwai na boye na bayyana shine izhari na boye kuma shine wanda ba za ka fito da daurin gaba ɗaya ba yunfiqun kaga yunu ne ko yonu fiquna to ba za ka ce yonu ba sai ka ce yun tare da wani dan gurnani da zai fito daga hancinka wannan gurnani shi yake ce ma wato bulla, shi kuma ɓoye ɗaurin shaki ce mai fa'i kun gane da kyau wa mimma razaqnahum yunfiqun yunfiqun ko wancan dai kafu ne da muka karanta kun gane da kyau Kun. wannan kuma maddi ne da ake kiran sha'arin lissukun saboda tsaya da za ka ko banda wannan aya sai a ci gaba Allah ya ce wallazi na yi ƙimu na haka ne? wallazi na yi ƙuminu na bima wallazi na yi ƙuminu na wallazi na ce irin ta ɗazu wallazi na yi ƙuminu na yi ƙuminu irin ta ɗazu ce yi ƙuminu na bima bima ƙunzila ilaika ƙunzila wannan ma ɗauri ne wanda ya ce mashi ɗaurin ɓoye kun gane da kyau duk inda harafin ikhfa'i suke ɗaurin ɓoye ake ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik unzila nan gaba za mu ɗan sa littafin tajwidi don ya sauƙaƙe mana haddace ka'idojin idan muka sa su sai ka ga dandanan cikin wata ɗaya kowa ya fahimta ba sai mun zauna ba muna ta maimaita hukuncen kuncen domin nan za ka haddace huruful ikhfa huruful izhar huruful ilizam huruful ko in ka haddace su shikenan ka huta duk inda suka zo su ne kawai kuma dama shi karatu alqur'ani Allah ya sare shi wala qad yasara alqur'ana li dhikri fa hal min mudakkir ko sai ga dan nan ka iya sai ka ka zama dan karamin balarabe wajen karanta qur'ani eh a'a kana dariya ba, balare masu ya koya har ba da yawa ba su iya karatun qur'ani saboda me shi ba wai sai an laƙana maka shi kun gane da kyau والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون wama unzila min qablika min shi ma ɗauri ne na koyi ikhfa'i kiran harfin ikhfa'i sun fi yawa yasa zaka ji ya fi yawa a cikin karatu kun gane da kyau min qablika qabl nan wurin qablika ba'un yana cikin harfin da ake dan wurare daurin su in aka ɗaure su ruhul qalqala kenan ko qablika ba za ka ce qablika ba a qabl qablika qabl kun gane za ka ɗan warware daurin ba za ka ce qablika qabl qabl qablika min qablika ko wannan shi yake ce maƙalƙala irin wannan wurin وبالآخرة من قبلك وبالآخرة وبالآخرة آخرة را ذكرت آخي خاء خالي من زوا ba za ka ce akirati ba akhirati akhirati ra kuma ka kaurara ta eh. min qablika wa bil akhirati hum yuqinun hum hum yuqinun hum yu hum din nan yana cin nemin din ana kiran ta ne anan ana izharin daurin mimu idan ta biyo wau kama anan hum kun gane hum yu inu hum yu ba za ka ce hum a hum kawai sai ka haɗa labbanka dama shi mimin harafi ne na labba sai ba za ka taɓa iya faɗin mimin sai ka haɗa laifin sama da na ƙasa ma ne mu kuma za ka iya faɗi ka gwada mu ji ba ka haɗa labbanka ba zai yi أولئك على هدى من ربهم أولئك أولئك نعم مجي ذاك جاء wannan jan gaba za mu bayani shi da beraben jaɗin ja dogo da matsakaici da kuma ƙarami duka za mu bayanin shi ka a cika bayana kasar iya ula'ika ala a mun yi bayanin a kiran nan ainun harafi ne na nan na makogoro ba na baki ba ba kuma na farkon makogoro ba a alif a nan yake farko shi ko a tsakiya yake yasa sai ka buɗe bakinka zai fita a kuma ka kaɗan yi kurumbo da bakinka sai sai ka ce a ba a ba a kawai a inda a yake sai ka yi ƙasa sai a kuma ta fito yasa da ka sake sai ka mai da ainihin ya koma a ko kuma a ta koma a saboda kusanci da suke da shi wajen mafita kuma fahimta da kyau eh wato ainihin Allah yake cewa ula'ika ala ala hudan ala hudan min rabbi hudan idigami kinan ko in aka sami tanwini wasali biyu gaban shi mimin tazo sai a yi mai shi idigami a shigar da tanwini cikin mimun din hudan domin hudan ne hudan ku sai ka shigar hudan min rabbihim hudan min rabbihim idgami tare da shaddada shi kenan hudan min rabbihim min rabbi min nara idan mimun ta nunun ta zo ɗaurariya bayan ra'un ta zo sai a shigar da ɗaurin nunun cikin min cikin ka ce min rabbi ba za ka ce min rabbi ba min rabbi min rabbi ga shigarwa kuma ga kaurara kun gane da kyau min rabbihim wa ula'ika humul muflihun wa ula'ika humul muflihun muf kun ga fawon ce ko an daure ta kuma ta fita a mafitatta muflihun hu ha hau hu hau hu din ne wani ke fita a tsakiyar makogoro ha nan kun gane da kyau suna jin akwai wani wuri da ba gane ba <coughs> ƙararai ke kun to sai a ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ya ne yake unzila وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك بسم الله الرحمن الرحيم الله ألف لام ميم ألف لام ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون الأخرى إن لك كرة وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك وأولئك هم المفلحون أكرم سامجي تروا بسم الله الرحمن الرحيم personal fund though. Yes. bakin dai harufan nan su za a yi ƙoƙari baki ya saba da faɗi ra an gane irin ha hu ana muflihun ra akhirat ra din ratiku wa bil akhira kun gane haka nan kamar inda za ta farko zalika zalika ba za a ce za ba za ذلك الكتاب لا ريب ريب رائب لا ريب فيه دفاع a baki daga fa yana karatun ƙur'ani da kuma rika ca fa shine daidai ba kakala ba ne haka yake amma wanda bai sani ba sai ce ana kakale la raiba fi هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب غا آه، بالغيب آه. إيه، ويقيمون الصلاة صا كاتي صا صلاة صا ويقيمون الصلاة wa mimma wa mimma a rika kokarin da mimun dinnan wa mimma razaqra razaqana razaqa a din nan karkala razaqana hum yun yunfiqun ulaika duk waɗannan wurare baki su za a kiyaye wa zai karanta mu ji ta bismillah نعم بسم الله الرحمن الرحيم عليه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ويقيمون الصلاة صلاة yawa lamun din nan ba a shaddada shi ana kuskure da yawa sai ka jima cikin ko a irin ta da ikama yake ko in yi zona ta da ikama hayya ala salla salla sai ya ɗauke shadda ya dura ta kan ko hayya ala salla hayya ala salla ba a shaddada su to haka anan ma ko za ka ce wa yuqimuna sala sala yawa karanto mu ji Huh? eh haka na نعم وما أرسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون نعم أولئك على هدى من ربهم هدى من ربك نعم وأولئك هم المفلحون مفلحون نعم بارك الله فيك to sai a ta dai ƙara bibiya a hankali sada fara koyo in mutum ya ji karatu ne mashi waya kare ce zai gudu har ka gudu in ka gudu ba shi ne nasara ba kana nan kana jawabaka a kwana a tashi a kwana a tashi wata ɗaya wata biyu shekara shekara biyu sai ka ji a hankali Allah yana sauƙaƙe maka shi musamman aka kuwa aka koma aka koyi harufa ɗin nan to sai ka ga abin na sauƙi amma yanzu mun fara wani zai ji kamar yana ta kurakurai da haka ya ji kamar bai iya ba ko abin da wahala ya tsere da dama an gwada irin wannan karatun wasu gudu suke to ba masu wani gudu na'am yawa kuma to ga wani yaro can kila yaran dan kara na'am ji na'am alif alif fadin nan ta fita ba

رزق رزقناهم ينفقون نعم نعم to haka nan kuma harkawa ta biyu karatu irin nan wanda yake a buɗe ba aji bane da za a ware yara manya kada manya su damu da koyara sun fi su iya su kuma kada yara su ji cewa sun yi manya iyawa su rika jiji da kai duk karatu ne gaba ɗaya ake ake so kowa iya an gane da kyau eh, yaro don ka iya karka ji kamar wata gwaninta kai dama kai harshen ka bai riga ya eh, <laughs> bai riga buje ba kamar yanzu harkar kwamfuta ce dinnan waya dinnan yaro ɗan ƙarami sai fi kamar da ita kake shi sai abin da ke ciki ya iya shiga can ya fita can ta ko babba watakila ta ka daɗe ba ka iya abubuwan ba yasa ba wai yaro in ya yi ko ya ji ya zama ba iya to kai ya nuna wai wani shi kire da gare babba ne a wurina dan shi dama dole ma ya iya tun da shi harshen shi ba matsala ko shi kuma ban ya ji bai iya wasu sai kai ce ba shi da credit da girman ka kasa kanka za ka yi karatu raga ya kamata kai ka gode ma Allah da ma ka dawo kake koyi shi kuma yaro dama didi iya ce an gane da kyau to sai a dage da manyan da yaran da a rika halarta shi karatun qur'ani ibada ne dai harafi ɗaya lada goma harafi ɗaya lada goma na to bari mu taɓa nan mu taɓa nan ɗaya sai kuma ɗan canza na la din ba a kaurara shi bismillah na'am yawa alif lif saboda alifun fadin zai fita na'am na'am ويقيمون الصلاة نعم نعم faɗin nan zai fita a kan harshe ra'adin a tsoratu larai ba fi nam ويقيمون akwai bambanci tsakanin ya da yu ya fataha kenan yu kuma bamma wayo kimu na yau ba a inda za ka wakafi ka ka ɗaura harafin in za ka tsaya sai ka ɗaura harafin ƙare in ka tafi anya za ka iya cewa numfashin naka zai kai ka ɗan raba inda muke tsaya nan ko ba hmm. ci gaba abinda za ka ce ko bari ka ji za ka ce wallafi na yi umenu na zila ilaika wa ma'un zila min fabulik fabulik sai ka yi wakaki dawo sai ka jona sai ka tsora sai ka wuce ko sai ka ce wa ma'un zila min fabulika wa bil'afirati hum yukinu eh tabi a nan a hankali karka damu zai hmm. hmm. ka dawo يوئذون يوئذون يوئذون يوا أدمر أدمر مفلحون مفلحون yawwa to barakallahu to kamar yadda muka ce shi wannan karatun da muke dan haskakawa yake yana buƙatar in ka san matsayinka to sai ka je ka sami kuma wanda ka san ya fi ka kwari saboda karatu a sati ba zai isa ba sai kai aboki da shi ka rika ziyartar shi kuna ta a kuna ce yana daɗa ƙarfafa ka wani ya san wani ya fi shi wani ya san haka ake karatu to sai ka dage sai ka gadan nan hanyi wannan wai wannan ta din duk ba wani abu ne hankali da za a saba saboda yanzu muka fara ko ni abin da nake ga mana kada dan ka juya ka gudu ka daure ai ai saboda wasu wasu gudu suke to kar ka gudu kar ka gudu ka balla dan ka ko <clears throat> to muka dawo tarjama ayuna takaice. mun ji dai sura abinda take karantarwa wannan sura fi bakara mun ce sura ce madaniya sannan aya ta farko alif lamim malaman tafsiri sun yi sabani wajen fassararta wasu kan ce allahu alamu bi muradi allah shine ya san me yake nufi da wannan kawai aka hada wasu harufa aka faɗe su domin ba su da ma'ana alif lam mim alif lam mim ko suna da ma'ana ba su da shi wasu malaman suka ce a abin da ake so a nuna shi alkur'ani an haɗa shi ne da waɗannan harufa na larabci harufa 28 daga alifun zuwa ya'un to shi ne aka buɗe wasu surori da waɗannan harufa da larabawa suke haɗa su magana da su da su ne aka haɗa kalmomi na alkur'ani aka wato Allah ya saukar da ƙur'ani na waɗannan harfa ɗin mun gane da kyau wasu kuma suna ƙoƙari su ce za su yi masu tawili su fassara su da ma'anoni su ce ga abin da suke nufi amma galibi magabata abin da suka fi tafiya jamhur suna cewa kawai ka ce Allah wa alam muradihi Allah shi yake yafi sani da abin da yake nufi da waɗannan harufa da ya buɗe da su wasu kamar da na gaya muku sun tafi cewa ana so ne a nuna da shi ƙura'ani da wannan harfa aka saukar da shi saboda yanzu za mu fara su alif lamin alif lamura alif lamin sin suna nan a sanan hamim nun dukkan su ne ne wanda suke ba su fita daga cikin harfa larabci ba kun gane da kyau Allah ya ce zalikal kitabu zalika harafi ne a larabci za da ake nuna shi ga abin da yake nesa nesa wancanan ka kamar da su da wasu ke fasara ko amma a nan kamar ana so ne a ce maka hadal kitabu wannan littafi zalikal kitabu tsare da su wannan littafi babu shakka a cikinsa malaman tafsiri suka ce wurin wannan harkon wasu na maye gurbin wasu zalika a nan ma'anar ta hadayin wasu ka ce a'a ma'anarta ta zalikan ita ake nufi domin ƙur'ani girman shi da darajar shi da ɗaukaka shi a nuna shi kamar ga shi can a sama nesa wani ƙara ɗaukaka shi ne zalikar kitabu wancan littafin mai girman nan wanda Allah ya saukar wanda yake zancensa ne wanda babu kamar shi wani falare ba babu fashaka a cikinsa zalikal kitabu larai raiba fi wancan littafi wancananka littafin nan da Allah ya sauka yasa suka ce alkitabu anan ism ne na shi alqur'ani din daga cikin sunayen alqur'ani alkitabu zalikal kitabu kamar yadda ya zo da alqur'an an gane al'azizu da sunaye daban-daban ƙur'ani ya zo da su daga cikin sunayen alkur'ani shine alkitabu zalika kitabu wancan littafi fa da Allah ya saukar wanda yake mai girma wanda yake ɗauke da dukkan hukunce hukunce na shari'a to fa babu shakka a cikin sa la raiba fihi Arraibu shine ashakku shakku kenan babu shakka a cikinsa ko kaɗan duk abin da ke cikinsa tabbas ne gaskiya ne zancen Allah ne sawa'un kissa ce ka ji sawa'un hukunci ne ka ji wani bayani ne ka ji ko menene a cikin shi dai larai ba fi kun gane nan da shi yasa sai ake wakafi a wurin larai ba fi ya ce hudan lil muttaqi shi qur'anin san da aka gaya maka babu shakka cikin shiriya ne ga masu takawa hudan lil muttaqina kun gane da kyau shine malaman mana suke ita zalikal kitabu la raiba fihi za ku ga waƙafi wajen guda biyu a wurin ko akwai waƙafi na farko zalikar kitabu la ko ba nan bane sai a ce fihi ko haka ne la raiba babu shakka fihi a cikin su kenan ko to sai wasu ke in ka tsaya larai ba to za ka haɗa gaba ɗin fihi hudan ko kuma ka ce larai ba fi shi ke na wancan ka shafe shi da irin wannan kafin biyu suka zo in ka haɗa ɗayan to ɗaya kuma za ka waɗe an gane da kyau to larai ba fihi hudan lil kamar nan an gama magana zalikal kitabu larai ba fi wa an fara wata kuma hudan lil wata siffar shi ce shi ƙur'anin nan shiriya ne ga masu taƙawa. shine nan za a fara maka bayanin sifofi na farko na kashe-kashen al'umma farko siffa na muminai na biyu siffa na kafirai na uku siffar munafukai za a kasa mutane uku a cikin wannan sura a farko sannan kuma gaba ɗayansu can a haɗa su a kira su gaba ɗaya fadan yanzu siffofin mumine za a gaya maka shi ƙur'ani ne shirya ne ga masu takawa to suwaye ne masu takawan nan sai Allah ya faɗi wasu sifofin su ma yace ya yu'minuna bil su sune wanda suke imani da gaibi siffar muminai ta farko ko kuma siffar masu takawa ta farko ita ce imani da gaibi domin wannan addinin namu kusan rabinsa ya gini ne a kan gaibi ya ke ce ma gaibi abinda baka ji ba ko kuma mu ce abinda baka gani ba a baka labarin shi kuma ake so ka yadda yadda ɗari bisa ɗari haka abin yi yanzu imanin ka da ubangiji kana ganin Allah ne ka ga Allah amma wajibi ka yadda da samuwarsa wajibi da ka yadda shine mahalicci shine abin bauta an fahimta kana ganin mala'iku wajibi ka yadda da su mahalittun Allah ne suna nan wasu ma suna nan tare da kai wasu suna nan tare da mu yanzu kaga gaibi ne wannan kaga hakanan aljanna Allah ya halice ta tana nan kana ganin ta wuta ya halice ta tana nan kana gani duk kaga wannan gaibi ne bayanin sa annabi Musa annabi Isa annabi Saleh duk waɗannan annabawan mun gansu ne kaga a wurin mu gaibi ne amma Qur'ani ya ba mu labarin su To da haka shi siffar mumine ta farko ita ce imani da gaibi Shi shine ake watsar da wanda suke su su ce ba za su yi da abu sai ganshi ko sun shafa shi ko sai idan su ya gani sannan za su imani shi yasa gaba ɗaya masu wani aki da sai kafirai mu addinin mu abinda ake so ne Allah ya faɗi manzo ya faɗi shi nan mu yadda sawa'un mun gani da idan mu ko mun taɓa ko ba mu taɓa ba wajibi mu yadda sa siffar mu mumine na gari da farko siffar su da Allah ya yabe su shine yuminu da gaibi Eh, hudan lilmuttaqina allazina yu'minuna bil ghaibi wanda suke imani da gaibi shine abinda basu gani ba qur'ani yazo musu da shi sun yarda gaibi da abinda ya gabata duk wanda aka ba annabi labari cikin qur'ani yazo mana da shi mun yarda azan haka ne gaibi na nan gaba abinda zai faru tashin kiyama za a tsallake za a je su a hausa ra'i za a auna ayyuka za a waye ne za a duk wannan gaibi ne ko kuma mun gan shi ne annabi ya ba mu labari tabbas zai zo haka tashin kiyama bai zo ba a yanzu za ka ce gaibi ne amma zai zo duk ƙur'ani ya bada labarinsa wannan sifa ta farko kenan ka sami wannan sifa ka sami kaso mai yawa da imani daga cikin sifofin su sai aka ce me wa salata kuma suna tsaye da sallah bayan ka yarda da Allah dole ga kana sallah an baka sallah ƙarya ne ko haka annabi ya ce tsakanin musulmi ko bainan rajuli wa bainan shirki wal kufri farko sala tsakanin mutum da shirka da kafirci a ce shi ne barin sallah mana da ya bar ta nan ya haɗe da ya bar sallah ya zama kafiri kawai ba a neman wani bayani in yana sallah to shikenan sallar shi take rabewa tsakaninsa da kafirai yanzu ana sa matasa da dama suna wasa da sallah yana matsayin dan musulmi yar musulmi sai ka ga sallah ba ruwan shi wani ma ya aje ta bai yi a magana ce shi matashi ne sai nan gaba zai yi maganan matashi ka balaga ai bata taso ba an riga bude maka fa'al ko to siffa ta biyu daga cikin sifofin muminai sifofin masu takawa shine wato tsaye da sallah wa yuqimuna salata siffarsu ta uku shine wa mimma razaqnahum daga cikin abin da muka azurta su da shi yunfiquna suna ciyarwa faƙi yan uwa bai tsaya ka dafa abinci ka ba mutum ba daga cikin abinda muka azurta su da shi in inji Allah yunfiquna suna ciyarwa Allah ya azurta ka da dukiya zaka ci a tsadi mai daukaka yadda duk abinda zaka ji ne dauka sunan shi faƙi shi yasa sahabbai ake cewa sun ciyar da dukiyarsu saboda ne sun ciyar da ita da zai daukaka sun ciyar sun taimaka ma yan sun taimaka ma gajiyu sun taimaka ma marayu duk wannan yana karkashin infaki siffa ce ta almuttaqina farko da aka fada hudar lil muttaqina suwa al muttaqina alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum ana tarjama ayoyin qur'ani dan ka ji saukin kiyaye sa kwakwalwa wannan ayar ina ga zauna ko fassararta da kuma ma'anarta da kuma karatunta alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi hudan للمتقين الذين wa بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون sai aka sake faɗa maka dai ci gaba da bayanin sifofinsu aka ce mai wallazina yumna bima unzila ilayka su ne dai waɗancan almuttaqina ɗin su ne bima unzila ilayka wanda suke iman da abin da aka saukar zuwa gare ka wa ake magana da shi anan annabi ake magana sannan sahabbai ake magana sannan wanda suka bi hanyar sahabbai yasa duk inda ake magana muminu da cikin alkur'ani to fa kafin ka hararo kowa ka hararo suwa sahabbai dan kai dai baka saka ce kai kai tsaye ake nufi ba yanzu ba sahabbai ake nufi ba su ne aka ce wallazi ne wallazi ne nuna bima unzila ilaika su ne farko wanda suka yi da abinda aka sauka da manzo alkur'ani su ne su abubakar su umar su usman su ali Allah ya kara masu yarda sannan mu ma yanzu Allah ya saka mu cikin su su wannan mutaki da sun da suke imani da abin da aka sauka zuwa gare ka na alkur'ani kuna ganewa eh allazina wallazina zuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika da kuma abinda aka saukar gabaninka na attaura injila zabura duk littattafan da Allah ya saukar kafin alkur'ani to ku san imani da su ba da yahudu ba sun yarda da attaura ba su yarda da injila ba ba irin kiristoci ba su ce sun yarda da injila ba su yarda da alkur'ani ba a su gaba daya wa ma unzila min qablika da abinda aka saukar gabaninka na wahayi na wani littafi na ubangiji su sun imani da su kaga siffar suwa kenan siffar muttaqina shi yasa kaga shi kirista ba mumini bane dan bai yadda alqur'ani ba ko haka nan kuma ba yahude bai yadda da injila ba bai yadda da qur'ani ba to amma su musulmi wanda suke bin manzo sallam cikin sifofin su muttaqina sune nan Allah yake gaya mana wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika sannan daga cikin siffan su wa bil akhirati hum game da tashin kiyama gobe ranar lahira hum nuna su masu kankancewa ne tabbas za ta ba sa raba ɗaya biyu ko za a yi tashin kiyama a'a tabbas sun sun sakantance suna da yaƙini hum yuqinuna yuqinu min al-yaqini ne aka sami wannan kalma din hum yuqinuna su masu kankancewa ne kaga ku duba nan sifofin da aka faɗi na al-muttaqina ko imani da gaibi tsaye da sallah sai mai kuma ciyarwa imani da abin da aka alqur'ani imani da sauran littattafai sannan imani da ranar lahira duk wannan siffa ce ta almuttaqina in mutum yana kai ko ana fata yana cikin masu takawa sai Allah ya faɗi sakamako an faɗi aiki sai kuma sakamakon mai aiki sai Allah ya ce me ya ce ko ko wa ula'ika humul muflihuna waɗannan su ne masu rabauta su ne masu dacewa alfalahu shine rabauta rabautar da ake nufi gobe kiyama shine shiga aljanna in mutum ya shiga aljanna shi kenan duk wannan cece kusan da wannan hayaniya da wannan ihun da duk kaza kaza duk ba ruwan shi ya huta ba irin ni'imar duniya ba ce ka shiga kuma kana tunanin ko za ta tsore ko za ta kuce ko gobe zan rasa ko mulkin kuma tenuwa ta kare ko waye in kudin ne ko za su duk wannan wahala duniya arzikin duniya kenan bai da tabbas amma banda na gobe kiyama aljanna an shiga an shiga kenan ba a shigar da mutum cikin aljanna a fitar da shi wuta ce ake shiga a fitar da wasu amma aljanna wanda ya shiga shiga dai daga ma wata a kara masa daraja eh, in ba wanda aka ce za a ɗanɗana mashi dan a tambaye shi ba amma shi ma ai za a mai da shi ko wani annabi ya bada labari za a saka shi lahaza a fitar da shi a ce wata wahala kasa a duniya ne yake shi tun da yake shi bai taɓa jin wata duniya wahala ba ya manta haga wannan dan a jarraba ne amma ba wanda zai shiga aljanna kuma a ce a fitar da shi a mai da shi wuta dama an gama jarrabawa ne an ci an komai an shallake ba shi kenan ba an taba kuma dawa ce baka ci jarraba ba bayan kaci. ci ne ba irin ce zama da ake shiga intanet a gyara a kara mai ya kara ma shi credit da kiredi biyar zuwa ya koma tara ba za ce wannan amma a lahira za a yi ji wannan ne za a kara makanka kiredi ne ba zai yi ba wannan ga sai mu tsaya nan kun ga abinda muka karanta na alkur'ani shi alkur'ani kullum yadda Allah ya faɗi hudar da mutaqina kana karanta shi kana da jin wani daɗi wannan yanzu dai abinda muka yi na bayani in wani zo maka sai ka ji wani daɗin ya karu wani zo ya karanta kai ma ka karanta ba za ka gaji ba kullum in ka karanta shi kana ƙara jin daɗin shi an fahimta da kyau da yanayin lokaci ma mun dan kara ya saboda lokaci fata na za a je a yi ta muraja'a da kokari a yi ta karantawa a matsayin ibada da kuma a sami abin yin sallah da kuma abin yin wa'azi ga yan uwa du'at wanda suke kokari su ma su kama hanya ta da'awa baka tuna min ba yawwa ka gani baka tuna min ba malamin da muka zo bayanin cewa sakamakon wancan sifofi na mumine sun cika ko masu takawa sai sakamako ko sakamakon bi ne aka kafari na farko ulaika ala hudun min rabbihim wa ulaika humul muflihun sai na tsallaka na fassara humul ko hufliho muflihun nema biyu ce na farko Allah ya ce waɗannan suna kan shirya daga ubangijinsu sannan kuma waɗannan su ne masu rabauta suna kan shiriya ma'ana wanda ya haɗa sifofin nan da aka faɗi to gode ma Allah yana kan shiriya daga ubangijinsa Allah ya bashi shiriya ya bashi ikon bin waɗannan abubuwa da imani da su da aikata su yana kan shiriya ya gode ma Allah kuma ya ta addu'a Allah ya tabbatar da shi kan wannan shiriyar kuma in ya mutu a kai to yana cikin masu samun rabauta shine shiga aljanna Allah ya azurta mu da wannan shiriya din ya kuma azurta mu da gidan aljanna na jin ai ba tambaya kuna hmm. eh, shi ne muka ce dama za mu fara karatu littafin tajwidi waɗan rika samun ko kwaca minti sha biyar wana ɗan bayani a nan ne za a san mai haraka haraka wani abu ne da malaman tajwidi suke kaddarawa motsa kamar ka ce yatsa ne haraka ɗin wato ja da za ka yi ja biyu akwai ja hudu akwai ja biyar ko ja shida wannan motsa ana kaddara da motsa yatsa haka ko kamar ka ce inda ka ce wallazi na nuna bi ma'unzila ma'in nan medi ne wanda yake za ka iya jan shi ya kai biyu kawai shi kenan ko su ne wani zai zai ma unzila kawai kaucin kana sauri ma ja biyu harka biyu akwai zai da za ka iya jan shi in kana tsaka tsaki wallazi na yi uminu na bi ma unzila kaga ja nawa kenan hudu kwazo da za ka ja wallazi na yi uminu na bi ma unzila kaga biyar wannan shi ne suke kadara da haraka motsa yatsa haka da za ka yi ya baka dama ka yi ja mai tsawo in kana tartili ko kuma in kana tadwiri ko in kana hadar shi ne da sauri-sauri karatunka kamar in ka iya karatu kana na muraja'a ne na tilawa wanda dukkan su guda uku sun halatta abinda ba a yadda ba ka rika haɗiye harufa ko ka rika barin wasali saboda sauri ko kuma ka rika barin harafi saboda sauri na'am ina ga sai mu tsaya nan ko sai darasi na gaba abinda muka karanta dide Allah ba malada lada Allah ya sa a mizani abinda ne kuskure Allah gafarta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk